Sashen Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 25, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM, Niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 19 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu a kwanan nan ne wasu masana tattalin arziki suka samu kyautar Nobel kan bincike ko nazari domin kawar da talauci a duniya. Sannan kuma muna tafe da rahoton akan wani taron kabilan Tibi da Jukun da kungiyar arewacin Nigeria ta CNG ta shirya a Jalingo. Bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wani babban koma baya da Firayim Ministan Ƙasar Birtaniya Boris Johnson ya fuskanta, 'yan majalisar dokokin ƙasar sun kaɗa kura a yau Asabar akan jinkirta yanke shawarar ko su goyi bayan yarjejeniyarsa da shugabannin EU akan fidda Birtaniya daga tarayyar Turai ko a'a, abin da ya dagula shirye-shiryen gwamnatin ƙasar na ɓallewa daga tarayya a ƙarshen wannan wata. A wani zama na musamman da Majalisar Dokokin ta yi da zammar amincewa da yarjejeniyar fidda kasar daga tarayyar Turai. 'Yan majalisa 322 ne suka yi watsi da yarjejeniyar har sai an sanya hannu a dokar aiwatar da shirin yayin da wasu su 306 suka amince. An kada kuri'an ne da niyyar tabbatar da cewa Birtaniya ba ta fita daga tarayyar EU ranar 31 ga watan nan na Oktoba ba tare da wata yarjejeniya ba. Hakan na nufin yanzu dole Johnson ya nemi ƙarin wa'adi daga tarayyar Turai. Tunda a baya 'yan majalisar dokokin kasar sun sanya hannu a wata doka da ta tilasta masa yin haka idan har ba a cimma yarjejeniyar fidda kasar daga EU ba a ranar Asabar. har yanzu gwamnatin kasar na sa ran sa hannu a dokar da ta kamata zuwa ƙarshen watan nan don birtaniya ta iya samu ta balle a kan lokaci bayan kada kura'a, prime minister johnson ya ce sakamakon kada kura'a bai razana shi ba ko ya tada mashi da hankali kuma zai ci gaba da shirye-shiryen barin tarayyar ta eu Carrie Lam, shugabar yankin Hong Kong, ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa wanda batunsa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a hong kong saboda wani kudirin doka da zai ba hong kong din damar miƙa masu laifi taiwan ko kuma china ko wasu wuraren wanda lam ta sanar da janye kuduran daga baya lam ta ce mutumin ya ce a shirye yake zai miƙa kansa ga hukumomin taiwan ms lam ta faɗi cewa chang tong kai ya rubuta mata wasiƙa yana cewa zai miƙa wuya ga taiwan dangane da zarginsa da ake yi da hannu a laifin kisa Dama dai ana zargin Chang da kisan budurwarsa a Taiwan. Bayan da ya gudo daga Taiwan an damke shi a Hong Kong akan zargin laifin hallata kudaden haram, amma ana sa ran za a sako shi kwanan nan. makonni 20 kenan a jere birnin hong kong ke fuskantar zanga-zangar kin jinin gwamnati bayan da a makon nan duka bangarorin biyu suka nuna cewa babu abin da zai canza. masu zanga-zangar sun ce babu gudu babu ja da baya akan bukatocinsu guda biyar game da gwamnatin hong kong ita kuma miss lam ta ce ba za ta iya biyan bukatun masu zanga-zangar ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madugun 'yan adawa kasar Sudan ta kudu Rick Mashar ya koma kasarsa a yau Asabar ana kuma sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Duka shugabannin biyu suna da ƙasa da wata ɗaya su cimma matsaya bisa ga wata yarjejeniya da saka rattabawa hannu shekara ɗaya da ta gabata. A shekarar 2011 Sudan ta kudu ta sami 'yancin kai daga makwabciyarta Sudan, amma a ƙarshen shekarar 2013 tashin hankali ya barke a ƙasar a kan gwagwarmayar riƙe madafun iko tsakanin shugaba kyar da Mashar, mataimakin shugaban ƙasa. Faɗan da aka yi a ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar dubban 'yan Sudan ta kudu ya kuma tilastawa miliyoyin 'yan ƙasar tserewa daga gidajensu. Bashir na neman tabbacin kare lafiyarsa kafin ya koma Sudan ta kudu zaman dandandan. Cikin mataimakan shugaban ƙasa guda biyar, mashar ne za a naɗa na ɗaya a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwar. Yau Asabar hukumar zaben kasar Afghanistan mai zaman kanta da ake kira IEC a taƙaice ta tabbatar da cewa ta jankirta da sakamakon zaɓe na farko na shugaban ƙasa da aka yi ranar 28 ga watan Satumba kamar yadda aka shirya. Shugabar hukumar Hawa Alam Nuristani ita ce ta yi wannan sanarwar da aka daɗe ana jira a wani taron manema labarai da aka yi a birnin Kabul a ranar da ya kamata hukumar ta fidda sakamakon zaben. nuristani ta ba al'ummar afghanistan haƙuri akan kasa fidda sakamakon a kan lokaci amma ta kara matakin jinkirta fidda sakamakon tana mai cewa hakan zai ƙara tabbatar da cewa an yi gaskiya da adalci a zaben zai kuma maido wa jama'a da ƙwarin gwiwarsu. shugabar hukumar ta yi alkawarin cewa hukumar za ta fidda sakamakon nan ba da dadewa ba amma ba ta yi ƙarin bayani akan koyaushe ba Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu dai masana tattalin arziki da siyasa na ci gaba da mai da martani game da kyautar Nobel na tattalin arziki domin kau da talauci da kuma na zaman lafiya da Prime Minister kasar Habasha ya lashe. Ga wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin da ƙarin bayani. Kyautan nobel na bana ta fuskar tattalin arziki da an ba da shi ne ga wasu masana tattalin arziki guda uku abhinij banaji da esther duflo da kuma michael kramer wanda suka ci kyauta na hamsin da ɗaya an ko ba da shi ne sabili da kokarin da suka yi na bincike da kuma gano hanyoyin magance talauci musamman ma dai a kasashe masu tasowa dukkanin malaman jami'an da suna ƙasar amurka ne a shekarar 1990 wayannan malaman jami'o jami'o'i guda uku suka gudanar da wani aiki na bincike game da yadda wani abin ihsani ke taimakawa yara wajen shiga makarantu a kasar kenya wajen jawo hankalin iyaye da kuma yara zuwa makarantu wato dai na bada abinci ko kuma makamantan wasu ihsani da za su taimaka musu dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari kuma ya min karin haske game da shi wannan kyauta na nobel da kuma tasirin wannan bincike da wayannan masana da tattalin arziki suka gudanar wannan bincike da mutane uku suka hadu suka yi wato da benaji da duflo da krema wanda har yasa suka samu kyautar nobel prize wato bincike ne suka yi na kokarin ganin yadda za a kawar da talauci wanda ake yaka a duniya baki daya sai suka nemi wani yanki da talauci a ya kamari na farko suka duba kenya sannan kuma suka duba a india wato nazari ne suka fita ba wai nazari bane wanda suka zauna suka yi kaman wani sashi na bincike fita suka yi suka auna suka ga dangantaka tsakanin gudunmawa da gwamnatoci suke ko kuma mutane masu zaman kansu suke da kuma a ilimi saboda sun akwai an itifaki ce akwai dangantaka tsakanin ilimi da kuma kawar da talauci saboda idan an samu ilimi zai iya kawar da talauci sannan kuma akwai dangantaka tsakanin samun cikakkiyar lafiya na yara da ya zuwa karatu sannan kuma da kawar da talauci. To sai dai kuma a yayin da nahiyar Afirka da kaurin suna wajen batun talauci a waje da kuma daya daga cikin 'ya'yan nahiyar Afirka ne wato shugaban kasar Habasha Mr. Abe Ahmed Ali ya lashe kyautar Nobel na zaman lafiya na bana. Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abe Ahmed Ali for his efforts Wata babbar jami'a na hukumar da ke bada kyautar Nobel ta duniya na kasar Norway kenan ke bayani game da wannan kyauta da Prime Minister kasar Habasha ya samu. Yanzu dai hukumar da ke kula da bada kyautar na Nobel dai ta yi la'akari da kokarin da shugaban kasar ta Ethiopia ya yi ne wajen wazar da zaman lafiya a tsakanin kasarsa da kuma kasar Eritrea da kuwa masana harkokin siyasa da kuma tarihi ke kallon wannan nasara na abe ahmed ali ga dai abin da dr alharun muhammad malamin siyasar ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna ke cewa wannan irin girmamawa da aka saba bayarwa nasara ce ga shugaban kasan habasha kuma nasara ce ga kasan habasha har wa yau nasara ce ga nahiyar afirka kuma kalubale ne ga shugabannin kasashen afirka musamman kasashen da suke da rikici na addini na kabila na tashin hankali tsakanin matalauta da masu wadata hmm. cewa ashe zaman lafiya yana da rana hmm. kuma sai a himmatu a ga ya za a yi a kawo zaman lafiya fatan al'umma al'umman nahiyar da shine na ganin shugabanni sun yi amfani tare da koyon darasi da waɗanda suka samu waɗannan kyautukan suka yi wajen ci gaban al'umma su baki ɗaya babin ya jibrin murai amurka daga lagos tausaya ma talaka a tausaya ma talaka To a gaida baban gida Jibril. Ƙungiyoyin Arewacin Najeriya ta CNG ta shirya wani taro a Jalingo da ke jihar Taraba wanda ya samu halarcin bangarorin kabilun Tibi da na Jukun inda suka taɓo batutuwa da dama tare da lalubo matakan magance su. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton. Daniel Emmanuel Angui da ke cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan Jukun ya koya ba da wannan mataki da aka ɗauka. Ina representing Jukunawa na taraba a wannan taron wannan tattaunawa gaskiya mun ji daɗi sosai zuwan cng kamar wanda suka zo ne su zuwa mana ruwan sanyi a jikinmu tsakaninmu da tibabe da suka zo suka yi bayani mun fahimci juna da muka fahimci juna abubuwan da muka tattauna su nuna mana gaskiya za su kai maganan nan gaba wurin da ya fi mudin nan wanda za mu yi magana kaga idan iyan kai gaba Eh, wurin da za su tattauna gaba zai fi namun na mahimmanci kuma za mu yi aiki. Kamar dai Daniel Angwe shi ma wakilin al'ummar, tibi cewa ya yi. Sunana shi Goodman Dahida, President General Tea Culture and Social Association Taraba State. Suka kiro mu cewa zanga-zanga da muke yi nan ba zai ba mu amfani ba. Mu bayar abubuwa da muke yi nan. Mu rigimin juna mu. So muka ji dadin su sosai. Kuma a resolution da suka bamu mun san cewa gaskiya zai kawo mu jin gaba a sadin taraba farko inda wani abu ya fara ba maganan siyasa ba inda siyasa ci babai sun zabe jukunawa a governorship a senate a house of assembly a membership da yake jawabi a shirin sharif na gamayar kungiyar arewacin najeriya ta cng wanda ko haila yau memba ne ma kungiyar tuntuba ta arewa acf ya ce sun shirya wannan taron ne domin a gano bakin zaren magance tashe-tashe hankula da ke wakana tsakanin tibi da jikun. Duk inda muka ga wata matsala a arewacin Najeriya za mu je mu tsaya a kai mu ga mun yi kokarin yadda za a kawo maslaha a cikinta abin da ya shafi wanda gwamnati za ta yi mu rubuta mu ba gwamnati mu ce ya kamata ta kaza abin da ya shafi a sarakuna ko malaman addini mu gaya musu cewar ga matsala a kaza kuma ga abin da ya kamata ku yi abin da ya shafi mutane masu kananan shekaru daga hamsin zuwa kasa irin mu mu ma mu ingejin wanda suke cikin abin mu jawo su mu zauna mu tattauna mu nemi maslaharsa to kowa ya san yadda rigima ta balle tun daga watan afrilu na last ake ta faɗa tsakanin kabilar tibi da kabilar jikuna da suke zaune a southern taraba kudancin jihar taraba to abin nan kullum sai kashe rawuka ake abin ya ki shage cinyewa shi yasa yau muka zo tun shekaran jiya muka shigo garin nan muka zauna muke ganawa da shugabannin tibin da shugabannin su jikuna inda muka yi sa'a suka fahimci matsalar wannan abin ba wanda zai ci riba da shi ga yanzu gwamnatin jihar taraba ta ma kafa wani kwamiti na musamman domin duba wannan rikici inda gwamnan jihar da disan isyaku ya saba layar ganin an kawo karshen zub da jinin alhaji abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin siyasa ya ce ba kamar yadda wasu ke zargi ba gwamnatin jihar ta damu da irin tashe tashi hankulan da ke kana tsakanin waɗannan ƙabilu biyu. gwamnatin taraba ta riga ta kafa kwamiti na eh, eh, jukun da tibi kwamitin kuma suna nan suna aiki kuma inda yaddan allah za a samu maislaha domin na gani a yadda aka fara an fara akan gaskiya idan kuma ana tafiya akan haka domin duk fa inda ka gani ana farace-farace to akwai rashin gaskiya akwai kuma zalunci a wani wuri to amma idan an fidda sun kai an yi tsakani da allah to na gani za a samu to wai ko me yan majalisar dokokin jihar ke yi game da tashi tashi hankulan da ke wakana a tsakanin waɗannan kabilu biyu na kudancin jihar taraban hodar bashir muhammad bafe da ke wakiltar maza guroje shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar kudancin taraba an yi eh, kwamiti ah, wanda aka kawo jukunawa ina ji talatin tibabe talatin su zauna a tattauna a ga menene damuwan din ta za a yi kusan hanya duka an tare yanzu baya, biyuwa mai zuwa abuja ma sai ya bi ibi da sauransu to wannan duk ana neman maslaha yanda za a yi a yi resolving alhamdulillahi an dan kwana biyu ba a ji kashe-kashe ko irin hare-hare na zuwa wasu ƙauyuka da gonaki da sauransu ko a farma wasu ɗaiɗaiku a gona duk an daina muna fatan hakan ya ɗore har in ya ɗore allah ya kawo mana zaman lafiya za ka ga ko hankalin gwamnati zai dawo a yanda za a yi ci gaba. Ce ki cinyewa majalisa ta kan gaito gabanin al'umma kun taba gayyacen ko sarakuna. Wannan harkan gwamnati ne tsarin gwamnati ne wanda majalisa zastarwa ne suke yi. Majalisa dai haka kadai ba za ta tashi ta shiga binciken abu ba sai akwai petition sai akwai wani korafi. Koma da menene fatako shine Allah sa irin waɗannan taruka suke haifar da ɗa mai ido. Ibrahim Abdul Aziz. sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa uwar gidan shugaban najeriya aisha ta dawo abuja bayan zama a ƙetare na wata biyu da hakan ya haddasa jita-jitar wai shugaban na shirin auren minista sadiya faruk cimma matsaya kan aiwatar da mafi karancin albashi naira dubu talatin tsakanin gwamnatin buhari da 'yan kwada goba. gano yara tara kanawa da aka sace aka sayar a kudu maso gabas ya haddasa kiran hukunci mai tsauri ga ra'ayin mai sharhi aisha zakari yasmin magana ta mutu ita fa wannan magana sata yara shine ce mutum yana ta aba a ce har ya kai tara shine abin ya fashe ministan jirage haji sirika ya ce tashoshin jiragen najeriya a yanzu na cikin mafiya tsaro a duniya da makin bai kai ko sittin ba ma cikin ɗari bayan shugaban kasa ya zo yanzu makin da aka bamu na tsaro kashi 96.4 daga cikin 100. Kasafin kudin 2020 ya kai karatu na biyu a gaban majalisun tarayya biyu da hakan ke nuna alamun amincewa da shi da wuri don tasirin APC a majalisar. Nasura da Maili kayan madar Amurka daga Abuja, To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne ma dakin samu naka Alhaji Garba Suleiman. da kuma rabarar murtala mati daga kano ga madakin samu nakan salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci sunana alhaji garba suleiman madakin samu naka a nan masarautar a naka a ƙarƙashin lera lokal gamman wannan kira ne nake yi murya mai nauyi a kan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu najeriya musamman ma mu a arewa arewacin najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace ya yawa ya kamata mu 'yan arewa da kirista da musulmi da bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun ta tanatsu mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro akan addini akan kabilanci akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba kuma a nan za mu yi kira ko kuma zan yi kira ga gwamnati gwamnatin nan na jiha ne na tarayya ne na ƙaramar hukuma ne da su ɓullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana na san gwamnati tana iyakar nata ƙoƙari amma hausawa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai to hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta sarakuna hakkinmu akan talaka wato mulki moddan aka ce kai mai sarauta ne mai mulki ne to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka kare mutuncinsu kare dukiyarsu da lafiyarsu to muddin ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyarsu da dukiyarsu rayukansu to ba fa mulki ba kuma sarauta to mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu faɗa ne a ji amma a wannan zamani allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna ba a sauraron eh, hakimi ko sarki ko dakace kuma su nan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya su ya kamata a tuntuɓa a nema da ba zan manta ba muna yara ko bako aka yi idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce gashi shi bako ne za a tambaye shi me sana'arka idan wanzami ne shi idan makeri ne shi idan majemi ne shi idan ba ma ba duku ba ko sana'a gore yake yi kai ko jan alewa yake yana talla za a samu wanda waye masu wannan sana'a wannan gari sai a ce a kai shi gidan wane to lokacin kamar da ne magana na ce in dambu ya yawa ba baya jin mai saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yi ba yanzu amma duk da haka akwai wato role wanda yake akwai yadda za a amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su ba da wani bayani al'ummar da suke karkashin su za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da ke faruwa wuri kaza to yanzu kowa yana tsoron ma ya ya kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba ba a yarda da shi ba ko kuma a wani bako ne da aka gani ba a amince mai da shi ba to karshen ta ko ka kwana ciki ko dai a yanka ka ko a kashe ka saboda ka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru shi ma rabaran murtala mati ya ce ina yi muku sallama a cikin sunan yesu almasihu ni ne rabar murtala mati dan gora mataimakin shugaban ƙungiyar kiristoci ta ƙasa a reshen jihar kano allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe kabila jinsi al'ada da addini da ke tsakaninmu haka allah yake son ganinmu muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna yan adam a littafin fara sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya al'ada ɗaya addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ci da zama tare dole ne mu darjanta juna mu riƙa fatan alheri ga juna mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko juna babu wata riba da rigima rikici faɗa ko da juna ko kashe kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku ƙaunar juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin in ruwa ka sha da shi yan uwa na masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata tura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ta a wannan kurci ka juya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wani zai ga ubangiji abin da kai da baƙin ciki ƙasarmu najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kashe-kashen juna da sunan addini eh, musamman arewa kashe-kashen rayuka a plateau a benue a taraba a adamawa a kudancin kaduna da kuma zamfara babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai ci da bakin ciki iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya sun mutunta juna sun yi aiki tare sun kuma kiribar zaman lafiya tare menene ya sa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba me yasa ba za mu daina raina da kyamar juna ba me yasa ba za mu haɗa kai da juna ba fastoci shugabannin ikilisiya da da kuma limaman addinin musulunci Allah ya ɗora mana jagoranci jama'a a ƙarƙashin mu kuma wata rana za mu bada lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hudu da zaman lafiya a ikilisiya da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a san mu da wayannan rigingimu ba a da can da makiyaya da manoma makwabta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare manomi zai kira makiyayi kai nono a gurinsa makiyayi kuma zai je manomi sai haƙƙi a gurinsa an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene ya faru ina muka samu wannan addinin krista bai koyar da tashin hankali da rigima ba in fact yesu almasihu ma ya koyar da cewa kada mu rama in an cice mu kada mu rama ba ma maganar tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cice mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa don haka ina kira da musamman mu yan arewa yan najeriya don allah mu karanta juna mu mutunta juna mu yi zaman lafiya da juna wannan shi zai taimake mu ci ribar zama tare da allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma allah ya bar mu da bambance bambancen mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu ci ribar zama tare da wannan muke yawa a mu Najeriya fatan zaman lafiya. To na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim Garba kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. A wani babban koma baya da Firayim Ministan kasar Birtaniya Boris Johnson ya fuskanta 'yan majalisar dokokin ƙasar sun kaɗa kuri'a a yau Asabar akan jinkirta yanke shawarar ko su goyi bayan yarjejeniyarsa da shugabannin EU akan fidda Birtaniya daga tarayyar Turai ko a'a abin da ya dagula shirye-shiryen gwamnatin kasar na ballewa daga tarayya a ƙarshen wannan wata. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin sai Hailu Haili da haɗa shirin da kuma injiniyan namu na yau Greg. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.